Bismillahir Rahmanir Rahim. Ma sauraro barkanmu da warhaka. Har yanzu muna cikin littafin da sauran kallo wanda Zainab Zizin fasaha ta wallafa. Idan ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata, mun tsaya ne a inda Salis abokin Muktar yayin Ismail ya kawo Ismail ɗin ziyara. Nan cike da murna Ismail ɗin ya tarbe shi inda ya masa iso cikin gida. Aka shimfiɗa musu tabarma suka zazzauna. Mama Zainab ma ta gaishe shi cikin mamakin ganinsa. Hindu ma da bata san shi ba ta gaishe shi amma sai ta ji mutumin ya kwanta mata tunda yana da sakin fuska. Daɗin daɗawa ga shi da wata kyakkyawar yarinya a tare da shi. Nan suka zauna suka fara gaggaisawa yarinyar kuwa ta maƙale wa Hindu. Ta zauna tana ta yi mata surutu irin na yarinta. Muka ce nan ma Hindu ta ji yarinyar ta kwanta mata a rai nan ta saki jikinta da ita yarinyar tana ta faman yi mata hira. A ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. Bayan mama Zainab ta kawo musu ruwa mai sanyi sun sha suka ci gaba da gaisawa sai daga bisani fuskar Salis ta ɗan canja saboda tuno maganar da zai yi ba ƙaramin ɓata masa rai take yi ba. dan tun lokacin da ya zo garin mamansa ta faɗa masa halin da Muktar ya sauya na yadda ya maida da ɗan uwansa Ismail kare ma ya fi shi daraja. Wanda hakan bai wuce haddasa hannun wannan hatsabibiyar matar tasa ba wato Firdausi. Tun lokacin jikinsa ya je yana rawa dan ɓace rai har yana ji cewar a ransa ina ma Muktar yana ƙasar da sai ya ga da wani ido zai kalle shi a kan abin da ya yi wa Ismail. Har ya yunƙura zai je gidan don ya ci wa Hajja firdausa mutunci. Don dama ba wai son ta yake yi ba tun asali. Sai da mamansa ta kwantar masa da hankali da cewar komai a hankali ake bin sa. Ya haƙura kawai har sai Muktar ɗin ya dawo. Tun da saura watanni biyu kamar yadda ya ce sun yi waya ya faɗa masa. amma kuma sosai yake mamakin yadda Muktar babu ranar da ba za su yi waya da juna ba amma ko da wasa bai taba faɗa masa abin da ke faruwa tsakanin junansu shi da kanin nasa Ismail ba amma ya yanke hukuncin ba zai ce komai ba har sai shi abokin maganar tasa ya dawo sannan zai ji dalilin faruwar hakan don yana ganin wannan kaskantacciyar maciya amanar kamar Firdausi bata kai har tsaya yana maganganu da ita ba don ji yake in ta faɗa masa mara daɗi zai iya saka hannu ya make ta a wajen a matsayinsa na aminin mijinta kuma yake ganin hakan ba zai kyautu ba don ko ba komai mijinta nasa ne shi ma kuma nasa ne kamar dai yadda suka taso shi yasa ya ɗaga mata ƙafa har muktar ɗin ya dawo sannan a san abin da za a yi don haka zuciyarsa babu daɗi salis ya sake duban ismail ya ce Ƙanina na ji dukkan abin da ya faru tsakaninka da ɗan uwanka kuma ni wallahi bai taɓa faɗa min yadda zaman naku yake kasancewa ba. Shirau yayi dan ciwon abun ya ƙi barin ransa. Sakin huci yayi mai zafi sannan ya ci gaba da cewa amma tun da gani na dawo yanzu komai zai yaye cikin yardar Ubangiji. Sai na kawo ƙarshen al'amarin hatsabibiyar makirar matan nan tasa. dan ina da confidence wannan halayen da abokina ke yi ba nasa ba ne cusa masa kawai aka yi ina nan ina jiran dawowarsa idan mun haɗu da shi sai mu yi maganar kada ka damu kaji insha Allah matsalar ta yanke za ku dawo fiye da dama kai da yayanka da yardar ubangiji wannan alkawari ne na ɗauka ka kaji ƙanina cikin murmushin ƙarfin hali baba Ismail ya ce mun gode yaya Salis Allah ya amince a zuciyarsa kuwa gani yake yi yadda yayan nasa yayi nisa a ƙinsu da tsanarsu babu abin da zai canja To kuma Ismail sai ya yi la'akari da cewar kowane tsanani da wahala inda aka saka Allah a ciki to fa tabbas abin zai shanye tsab ya dawo normal komi kalar cakuɗewar ƙulle-ƙullensa kuwa. Sai da zuciyarsu ta yi sanyi sannan baba Ismail ya kalli bebi sannan ya dubi Salis ya ce yaya Salis wannan ‘yar mu ce dai ko dan na ga kama. rai a ɗan sake Salis ya ce eh Aminatu ce amma an fi kiranta da bebi Amnat. Ka ganta nan fitinanniya ce duk inda zan je sai ta liƙe min. Dariya suka yi sannan Mama Zainab ta ce, Ai ko dai da gaskiyarta, dan garin ba wani sanin shi tai ba. Baba isma'ila cikin murmushi ya ce, Gaskiya kam sai dai a hankali za ta saba a cikinsa tunda ta dawo da zama gaba ɗaya. Ji suka yi tsulum Baby Amnat ta ce, Ni dai dadi, ka tafi mana da wannan antin mai kyau gida, dan tana da kyau kuma ina son ta. Dariyar shirman Baby Amnat Salis ya yi bayan ya kalli Hindi ya ce, To yata, kin ji abin da kanwarki ta ce, za ki yarda ki bi mu gidan mu? Baby Amnat ta amshe da cewa, Please anti mai kyau, mu je gidanmu momi na ta ganki. Momi na ma tana son abu mai kyau. Dan ita na biyo, ɗan sassanyen murmushi Hindu ta yi mata ta kamo hannunta ta ce, Zan je gidanku, amma ba yau ba baby Amnat. Sosai baby Amnat ta yi murna har da makalewa a jikin dadinta Salisu. sai wajen karfe tara saura sannan dadi salis ya tashi za su tafi bayan ya ajiye baba ismail kuɗi masu yawa tare da cewa tsarabar sinanan tafi don ran salis ya tausaya wa ismail ganin halin da suke ciki na buƙatar taimako amma tun da ya dawo yanzu insha Allah yana ganin Ismail ya gama kukan babu dan yana so ma su zauna su tattauna yadda zai canja masa sana'a ta hanyar bashi isasshen jari mai kauri yadda shi ma zai tsaya da kafafunsa sosai sai da baba Ismail ya kai Salis har gidan baba Yawale kamar yadda Salis ya nema. Nan suka iske baba Yawale suka gaisa da maganar yaushe gamo da zai tafi ya yi masa alheri shi ma. Sannan suka rako shi har mota. Baby Amnat na ta yi wa Hindu bye-bye har suka bace. Ganin karfe tara ta yi ya sa mama Zainab fasa zuwa gidan nasu da niyyar gobe da safe sai ta je, yayin da shi kuma baba Ismail ya wuce majalisar su. Ganin mama Zainab ta yi gaba, Hakan ya sa Hindu ta yi niyyar shiga gidan Baba Ɗahara don ta samu ta laɓe ko da a zauren gidan ne. Idan ta ga maman nata ta shiga gida, sai ta fito ta nufi inda za ta tafi. Ganin mama Zainab ta juyo, ya sa ta ɗan dakatawa, gabanta na ɗan bugawa, tana tsoron kar ta hana ta zuwa saboda ƙarfe tara ta wuce. Mama Zainab ta ce, Shin wai don Allah ba za ki haƙura ba Hindu da zuwa gidan Baba Ɗahara sai gobe idan Allah ya kai ranmu? Sam ba ta son yawan musawa maman nata, duk da ranta baya so haka ta bi maman kamar wacce kwai ya fashewa a ciki tsabar sanyin jikinta da yayi na ganin plan ɗin nasu ya rushe sun ɗan yi nisa daga gidan baba ɗahara ta ga mama Zainab ta sake juyowa ta dube ta hararen mama Zainab ta san Hindu na yi mata biyayya sam ba ta yi mata musu akan dukkan abin da take so shi yasa ta yi niyyar kyautata mata ita ma akan haƙƙin da yake kansu ko ba komai ka daɗaɗa wa mai faranta maka ko yaya ne Shi yasa ta ce, Hindu, je ki gidan Baba Ɗahara, amma kada ki daɗe kin ji? Cikin murmushin jin daɗi ta ce, Yawwa mamana, sha Allah kuwa ba zan jima ba. Idan ma kika jima, aikin kashe kasuwar gobe, cewar Mama Zainab ɗin. Bayan ta juya har ta shiga gida, tare da turo ƙofar gidan. Da saurin Hindu ta yi wani tsallan murna, sannan ta yi sauri-sauri har zuwa gidan Muktar ɗin. Bayan ta wuce ma'aikatan gidan cikin addu'a a ranta take cewa, Allah ya sa babu kowa a falon. Tana shiga kuwa ta ga shigar Hajiya Firdausi kicin, don haka a cikin sanda ta cire takalman da ke ƙafarta. Ta riƙe su a hannu, ta yi saurin hayewa saman. Duk kafin ta ƙarasa hawa, ta hango fitowar Hajiya hannun ta riƙe da cup. Ta nufo saman ita ma. Tsoro ne ya kama Hindu, kada ta tuhume ta da me ta zo yi a yanzu. Shi yasa ta yi saurin shigewa cikin wasu dogayen fulawoyi masu yalwa wanda aka yi ado da su a wajen. Ta tsuguna ta ɓuya. Tana ganin wucewar Hajiya Firdausi har ta shiga ɗakin Khalifa. Babu jimawa kuma ta fito tana cewa, Mai tsada na ga kofi ɗinka nan idan ka fito daga wankan. Ni zan wuce ɗakina. An jima zan dawo ina son mu yi wata magana da kai. Da yake Hajiya Firdausi masifaffiya ce, ko maganar arziki take yi, ji za ka yi muryarta sama-sama kamar mai faɗa. To, haka ta kasance don Hindu har sai da ta sa yatsunta ta toshe kunnuwanta. Bayan ta wuce ta saurin tashi ta shige ɗakin Khalifa. ta ɓuya a cikin labulayen da ke jikin bango don jin motsinsa da ta yi zai fito daga banɗakin. Khalifa kuwa yana fitowa daga banɗakin jikinsa na ɗaure da tawel da yake duk abin da mutum yake yi za ka iya gano shi ta ƙofofin labulan. Hakan ya sa Hindu take kallon dukkan abin da yake yi. Gani ta yi ya isa wurin mira ɗinsa ya sharce kwantaccen lallausar sumar kansa baƙa sosai bayan mayukan da ya shafe ta da su. sannan ta ga yana ta shafe jikinsa da mayuka iri-iri wanda tsananin ƙamshin su har sai da ya daki hancinta lamshe idanuwa ta yi tare da sauke wata ɓoyayyar ajiyar zuciya sakamakon cikakkiyar ƙirarsa da ta gani jikinsa ko'ina a murɗe yake alamun ƙosasshen ingantaccen jikin namiji fari tas da shi farin ma mai masifar kyau kamar wani baƙon balarabe take gani a gabanta hannuwansa da faffaɗan ƙirjinsa da ƙasan ƙafafunsa gashi ne kwance lif-lif gwanin sha'awa. Buɗe idanuwanta ta sake yi sai ta gan shi ya zauna a gefen gado ya ɗauko laptop ɗinsa ya zira wani abu ido ko ƙiftawa baya yi. Da yake inda ya zauna yana fesin ɗinta ne hakan ya bata damar tsirawa kyakkyawar fuskarsa idanu ko ƙiftawa kuwa bata yi take kallonsa don gaba ɗaya ta rasa gane kalar zubin kyawunsa. Tunda suke da shi sai ta taɓa ƙare masa kallo. cikakkiyar girarsa game da gashin idanunsa da sajen fuskarsa ko'ina gashi ne baki wuluk, hakan ba ƙaramin kyau ya ƙara masa ba don har tsakankanin sajensa na haɓa ya lotsa gwanin burgewa sannan ta ga ya yi murmushi tare da ajiye laptop ɗin nasa ya miƙe tsaye yana fesa turarurruka a jikinsa daram ta ji gabanta ya amsa mata lokacin da idanunta suka sauka a kan laptop ɗin nasa sosai ta ji mamaki ya cika ta na tunanin ina ya samu wannan hoton nata har ya saka shi akan kwamfutarsa wanda ga alamu shine yake ta kallo tun ɗazu tunani suka yi ta yawo a kanta na tunanin me yasa hakan to ko shi ma yana son ta ne amma yake ɓoye mata limshe idanuwa ta yi tana cewa a ranta da kuwa na yi farin ciki idan hakan ta kasance cikin tsautsayi ya sa ta sake buɗe fararen idanunta aiko idanunta suka sauka a kan khalifa da yake ƙoƙarin sanya kayan barcinsa babu zato babu tsammani idanuwanta suka yi gam da surar jikinsa sai abin ya razana ta ya kuma bata tsoro don bata taɓa ganin mutum a haka ba wanda tsabar gigita ya sa ta bata san lokacin da ta fasa wata ƙara ba ta fito za ta gudu shi kuwa khalifa har ta ma ba shi tsoro don bai san waye a wajen ba shi a tunaninsa ko zara ce da ta shigo ɗakin kamun shigowar momin nasa lokacin yana banɗaki, to ya yi tsammanin bata fita ba ne wanda ya so ya yi sauri ya fito ya ji mai ta zo yi ɗakinsa bayan ya hana ta shigo masa ɗaki. Don haka da saurayi ya mai da tawul ɗin nasa ya ɗaure jikinsa, ransa a ɓace ya juyo. Lura da ya yi wacece ke shirin guduwa, ya sa shi yin wani dogon tsaki. takubi biyu ya yi ya damƙo ta, duk da wani mugun sake ruɗewa da kuma kunya da ta addabe ta. Cewa kawai take yi, please no no doctor, ka yi haƙuri wallahi ban ga komai ba, na rantse da Allah, ka gama na rufe idanuna. ta yi maganar tana mai saurin sake rintse idanunta gam ɗan bakinta kawai ya zira wa idanu da suke jajir da su suna ta faman kyarma. Zuba wa kyakkyawar fuskar ta idanu ya yi, bayan ya danna ƙofar ɗakinsa ya sunkuyo ya ɗauke ta gaba ɗaya ya cilla ta kan gadonsa. Sannan ya zauna a gefenta ya zuba mata wani mayataccen kallo. Sosai ta haɗa masa hannuwan ta gu ɗaya ta kasa magana sai faman motsa baki kawai take yi. Ɗaure fuska yayi ya ce, wa ya sa ki shigo min ɗaki eh? Wanene ya kawo ki? Ko aiko ki aka yi? Tuni ta jiranta ya so ma ɓaci da kalar wulakancin da yake sakar mata, don haka a cikin hararsa ta miƙe tsaye, riƙe da ƙugu, ta yatsa na fuska tare da buntsuro baki ta ce, Na zo wajenka ne kawai na baka haƙuri akan tafiyar da na yi ba tare da ka sani ba, a matsayinka na wai shi. Shi abin ma nata ya so ya bashi dariya, ga tsoro ga kuma masifa fal a cikinta. Sake tamke fuskarsa kawai yayyace, shi wa kenan, sosai take son goge laifinta gare shi a yau, ko ta yi kwanan murna don haka ta sauke fuskar ta ƙasa ta ce shi mana shi mijina wai kai oke shi ne da kika tabbatar ba komai a jikina kika ƙara min kallo don taƙamar kin zo bani haƙuri kin san kuwa sai kin biya kallon da kika yi min da sauri ta juya masa baya tana wani mammotsa ƙafa wai ita shagwaba hakan kuwa ba ƙaramin burge shi yayi ba sai cewa take please ni fa wallahi ban ganka ba Tsam ya miƙe tare da isa bayanta ya sakalo hannuwansa ta cikinta ya ɗaga ta cancat ya sake nufar gadonsa da ita ya sauke ta a nan. Ya zira mata tsimamin idanunsa masu birkita ta gami da dama mata lissafi. Ni ne kike cewa wai mijinki? Wai ne ma? Wai fa kika ce headache? Kin san ma'anar wai ma kuwa? Cikin kunkuni ta ce ban sani ba ai. Kai ba sai ka sanar da ni ba? Ba ta yi tsammanin ya ji ba. Ai kuwa sai ji ta yi ya ce ok no problem. yanzu kuwa zan fahimtar da ke dan miji ba a bar rainawa ba ne ‘yan rainin hankalin yarinya kawai tana shirin miƙewa kuwa ta ji mayar da ita ba su yi aune ba suka tsinkayi muryar hajiya firdausu mai kuwa a bakin kofa tana cewa ah tofa ikon allah takalman wace mace ne wannan a bakin kofar ɗakin ka mai tsada na ta yi maganar tana mai murda kofar ɗakin nasa za ta shigo wanda tuni jikin hindu ya koma kamar mazari shi kuwa khalifa gum ya yi Duk da ya ji maganar momin nasa, amma ko a jikinsa sai ci gaba ma ya yi da abin da yake yi. Jin yadda Hajiya Firdausi ta danno kofar ne ya sa Hindu yin wata doguwar sukuwa ta bar jikinsa a cikin kyarma ta shige ƙasan gadonsa ta buya Tsabar ruɗin da take ciki ba wai na tsoron Hajiya Firdausi ba, a'a na kunyar su tare da Khalifa domin za ta ɗiga mata ayar tambaya Shiko Khalifa wani kasalallen murmushi ya saki tare da miƙewa kamar zai bi ta, sai kuma ya fasa. Ya isa ƙofar ɗakin, ya zare kiɗin da ya matsa a jikin ƙofar tun shigowar Hindu. Da kuwa ce babu ki a jikin kofar da dole ne fa sai momin tasa ta yi masa bazata wajen shigowa ɗakin nasa. Yana buɗe ɗakin Hajiya Firdaus ta shigo cikin wata wagegiyar babban muryar ta ce, "Haba, na ce takalman wane ne a nan?" Cikin nuna rashin sani ya ce, "Ni ban sani ba momi, ai ni da ke ne a cikin ɗakin, yaya zan san mai takalma a waje kuma ma na mata ya yi maganar yana mai zare dogayen hannuwansa alamun gasgata gaskiyar maganar tasa da ta yi shiru ta yi tare da ɗan yin wani guntun nazari sannan ta ce to ba shakka kuwa na zara ne don jiya da yau ta shigo gidan nan neman ka da har kaya ta ɗauko daga gidansu ta yi wanka a nan gidan wai hitarsu ta samu matsala ba za ta iya dafawa ba ita kuma to ina ga anan bar takalman nata ta sanya wasu Don ƙawarta ta zo tare suka fita unguwa Shiru yayi bai ce komai ba, sai ma satar kallon hijab ɗin Hindi yake da ke yashi a ƙasa, tare da addu'ar Allah ya sa ka da momin nasa ta ankara da shi. Bare shi ma ta ɗiga ayar tambaya a kansa, don ya san halinta ba ta da ƙauren magana. Jiya ta ci gaba da cewa, ina ta magana kayan min shiru, tamkar ba da kai nake ba. Matsowa ya yi tare da kamo hannuwanta suka zauna a gefen gadonsa kai a ɗan langwaɓe ya ce, Sorry, sallah nake yi ne momi, shi ya sa kika ji ni shiru ɗazun. Dubanta ta kai ga kofi ɗin da ta ajiye masa ta ce, "A, ah, wai baka ma sha kofi ɗin naka ba kenan?" Jawo kofi ɗin yayi ya ce, "Gashi, yanzu zan sha momi, yanzu fa na fito daga wankan." A haka har ya shanye kofi ɗin tare da ajiye kof ɗin. Ɗan murmushi ta yi ta ce, "Yauwa hero na, ba gashi ba ka shanye? Ko kaifa, fa? Yanzu kaga sai mu yi maganar da na ce za mu yi ko? Momi, da kin bari gobe ma yi maganar. don yanzu wallahi na gaji sosai kin san daga asibiti nake mai tsada na maganar na da matukar muhimmanci fa da dai ka daure ka jiye min ita don jin wadatacciyar amsa daga gare ka ko hankali na zai kwanta to momi ina jin ki yayi maganar yana mai sake dan janyo hijab din hindi da ke ƙasa kusa da shi yayi saurin cikuikuyewa gu daya yanda ba za ta gane ainihin me yake dukunkunewa ba kallon hannuwansa ta yi ta ce a'a to me haka kuma naga kana ta matse wani abu a hannunka cikin nuna shashantar da maganar ya ce no momi. jallabiya ta ce shine kuma kake dukunkune ta haka idan ta yi squeezing fa kai da kake da tsantseni a kan komai ba ka son kayanka su ya mutse a basance ce to bari na ajiye momi Ya yi maganar yana mai miƙewa ta yi saurin cewa zauna kawo nan na ninke maka ba sai ka tashi ba Aiko kamar ta tsikare shi da maganar tata, nan yayi saurin ida miƙewa ya ce, No, mommy, ki bar shi kawai. yayi maganar yana mai tura hijab ɗin a cikin kayansa, sannan ya dawo ya zauna yana kallonta. To shikenan sai ka saurara, ka ji a kan me na zo mu yi magana a kansa. To momi ina sauraron ki, yayi maganar yana mai dafe gefen kansa, ta ce yawwa to mai tsada na. Ka ga bai fi saura ‘yan kwanaki ba dadinka ya dawo ko? Ya ce e eh, momi, Riko hannuwansa ta yi sosai tana ɗan daddafa masa hannu. Cikin sigar lallashi ta ce, Don Allah, ka amince da maganar aurenka da Zara, kaga tana matuƙar son ka. Ta ƙi auren kowa, ta ce sai kai. Na roƙe ka mai tsada na, don Allah, don annabi. Zan faɗa wa dadinka cewa ka amince za ka aure ta, kuma na san zai kira ka ya tambaye ka. Don Allah mai tsada na, idan ya tambaye ka, ka ce masa gaskiya ne za ka aure ta ka ji? Ka taimakawa da ɗaɗɗan zumuncin da ke tsakanina da Hajiya Hadiza. kada ta yi zaton ɗana baya biyayya ga umarnin mahaifinsa ka ji mai tsada na mai sauraro bar mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba eh, cikin yeah.